goma sha ɗaya ga wata Ramadan, hijira ta ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai, wanda kuma daidai da ashirin da takwas ga watan Fabrairu, miladiya dubu biyu da ashirin da shida. Muna masallacin Juma'a na na Aisha ne da ke gidan da bera a cikin birnin sakkwato domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan a cikin ci gaba da karatu muna cikin suratul a'raf za mu tashi aya ta 128 ko kuma 127 kamar yadda za mu ci a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ۖ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون أيضا الله سبحانه وتعالى يزم بامو كثر النبي موسى عليه السلام an kirawo mafizarta sun zo sun yi mukabala da annabi musa alaihi salam jundullahi da jundul kuffar hizbullahi da hizbul shaitan hizbullahi sun yi nasara a kan hizbul shaitan masahirta sun gane lalle annabi musa ba masahirci ba ne saboda ka sun miƙa wuya sun musulunta sun zama cikin jama'a jin Musa da salam Fir'auna ya musu barazanar da ya musu na halaka su amma su ko suka take barazanar ko halaka su ko kashi halaka su dai mutuwa za su sa'annan kuma abin ubangijin talakai ne za a tattar tsura na alkiyama saboda ka duk abin da zai yi ma ya je ya sayi suka wada mai karar cewa babu dalilin da ya sa ya kyamace su ya tsane su face da su imani da Allah to ba za su dawo su yi da mutum to da ke wannan gaban wa qala al mala'u min qawmi manyan mutane da ke cikin jama'ar fir'aun su hamana da su ƙaruna da makamantansu suka ce yanzu kai fir'auna a tazarar musa wa ƙaunar yanzu shi ke nan barin musa za ka yi da shi da mutane ne li yuqidu fil arba sulala ta mana kasar da muke cikin ta da me za a lalata kasar da imani da Allah wai za a lalata da fada da sihiri da matsinta da boka da bokan da bokanci wai da shi ne za a lalata kasar ba da sihiri da bokanci sai suka sunkuyar da gaskiya suka ɗauki ƙarya ita ce gaskiyar gaskiya ita ce ƙarya wa ya zara yanzu musa shi barka wa ali hakata da abin bauta wanka duk shi rabu da kushi ke bai tare da bai bauta wa abin bauta wanka kuma ya sha ilis tambayar da waɗannan mala'u na suka yi qala sai fir'auna ce. ai ta da abna ai bi za mu Wani yayin wa nastahyi Afu, amma mu taliba matan su wa inna fawqahum qahirun kuma lalle ne mu malin da ya wuce fawqahum sama ga su Musa da jama'a inda Musa ya takaddama ko da mutanen Musa da Musa ya takaddama to mi da bai ce zai kashe Musa ba ya san Musa an kai gaba da ya fi ƙarfi ne sanda ne yake da ikon kashe shin Allah bai ba shi iko wannan lokaci yana jariri aka ɗauko shi bakin gulmi an kawo masa auna ya ce a kashe mata sai asiya ta ce a a ƙurratu ainihin liwali la ta kulo asa an yarfa an auna ta sai da kuwala sanyi idanu ka san hukun kai ga ɗaɗɗan da Allah ya kawo ya kawo mana to ba kashe shi a daidai murine zai yi nan gaba ya zama ɗan ya amfane mu ko kuma mu rike shi a matsayin ɗan shi ke nan first lady ta sha umarar da yawon an gama first lady ba ta aikin da ba ta aikin lokacin duk alamun imani na nan cikin zuciya asiya to lokacin allah bai ba shi sa'a ba yanzu kuwa a to yanzu Musa ya gagare shi saboda ka sai mai da martani ga wa ga jama'a annabi Musa sun da abu wani sai ne ta abu qala Musa da qaumihi da suka ji wannan sanarwar da matakin da Fir'auna ya ɗauka. cewa yanzu martani zai koma ga ƴaƴansa maza ba su ne masu cirjiya ba to su za a karkashe da an kashe maza shi kenan mata su sai dai inda aka bi su ne sai Musa ya ce ma mabiyar ممجيز استعينوا ku nemi taimako ga Allah kada wannan barazana ta fara ta tsoratar da ku wasbiru sannan kuma ku haƙuri akan duk bala'in da fir'aun da zai dana ku ku haƙuri shawarar da annabi Musa ya ba su ke ista'inu billahi wasbiru don abin da mutum ke tunkara in wata bukata ce yake nema to yi amfani da waɗannan makamai guda al-isti'anatu billahi was-sabr neman taimako ga Allah da wannan bukatar da ka saba maka sannan kuma da haƙuri ka cije ka naci sai Allah shi biya maka bukatar in wani bala'i kake fuskanta wata musiba kake fuskanta wata jarabawa ce Allah aiko ma yi amfani da waɗannan makamin guda biyu neman taimako daga Allah sannan hakuri ya ce innal arda lillah ku sani fa kasa ta Allah ce ba ta fir'auna yurikuha man yasha'u min ibadihi yana gadar da wanda ya ga dama ne daga cikin bayi ne ya ba shi kasa gado ko shi fir'aunan gadar mai aiki ne guda takwas aka yi kayi shi fir'aunan na musa shi annatawa kuma gare shi ne bakin wuta yamma ga wakil su da na ajiyar zuwa a cikin gidan tarihin nan misra alfahira cairo 2009 من جاي كثر خير وتن قد جاء وقت الحمد لله قاتل تكن دلت ما جاء قدام أجلس جسورة ترى المزاد هو يا شباب يعني أنت شهر بس دون كسر كنا نسون كامل كنا تكن بلاد wal aqibatu lil muttaqin annabi Musa ce to kuma ku sani al ƙarshe ga wa kyakkyawan karshe yake ga mu'minai al muttaqin masu tsoron Allah a ƙarshe su ne masu nasara kuma nasara daga Allah take amma lokaci ga sai Allah ya jarabe ku tukunna ba zai kyale ku haka nan kawai kamar yadda Allah ya alif lami a hasiban nas an yi tarafu an ya kulu amanna wa kuma la yutanu wa mutane shike nan daukar su ga wani kada su za a tunda sun ce sun imani ba za a jarabe su ba wa laqad fatanna alladhina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين magabata ba haka da muka kyale su ba sai da muka jarraba ba. kuma kudin sai Allah ya jarabe ku ya gane wane ne bisa gaskiya da imani yake rike da imanin nan da gaskiya wane ne yake rike da imani bisa ƙarya Allah subhanahu wa ta'ala zai baka ɗaukaka haka nan kawai ba tare da ya jaraba ka ba saboda haka jawabin da annabi Musa alaihi salam yawa jama'a take to me suka ce su ko jama'a qalu sai suka ce ma annabi Musa uzina an cutar da mu min qabla an ta'tiyana tun ka ne ka zo mana da manzancin ga ana nan ana ta wahal da mu ana ta bautar da mu duk wani aiki mai ƙarfi muka yi gare kasar wa min ba'di ma jitana kuma yanzu bayan ka zo mana da manzancin kuma ga mu har yanzu ana cutar da mu har yanzu dai ba mu samu yancin kanmu yaya lamarin zai kasance mun ji jawabin da kai ko mun yarda amma da abin da ya faru ne da kuma ke faruwa mu ko muke faɗa قال فعلا عن ابن مطيب قد يكن يتي عسى ربكم تبس ني ابنجدين ان يخلق عدوكم زي حالك ابو كان ابو ويستخلفكم في الارض يكاو يمي ابن كسن يزوج سامع ماي إذا يزوج فرعون إذا أهل تحت مو مزوم تقلي جدا فرعون da duk abin da fir'aun ya mallaka sai su yi mamaki ga wannan jawabin da annabi Musa ya yi kamar yadda kafaran maka suka yi mamaki muna munafukai suka yi mamaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a lokacin da ake gina khandar zanuwa da ya ɗauko ita ya tsara sai tarkacin wuta ya tashi ya ce cikin tarkacin wutan da Allah ya nuna mana ƙasar ru sai mun ci ƙasar ru ya kuma tsarawa ta gaskiyar tashi ya ce Allah ya nuna mana da ƙasar farisa iran kenan sai mun ci iran da ya ya kuma tsarawa ta gaskiyar tashi aka nuna mai gassan ya ce sai mun ci gassan da yaki muna kese so koma kiri guda suka ce wallahi abin da game da Muhammadu ka wada muku ruwa ne larabawa wacce nan fa suka yi kwamba suka yi gamin kai za su zo su halaka ku za ku duk ko rute Larabawa da koyar da ba su kiya ba shi ne aka bato rumawa da gasanawa da farisawa wallahi ku kan mutum Allah subhanahu wata'ala ba su tsada wannan wurin ba sai da ya saukar da kulli lahumma malikal mulk tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tadhillu man tasha bi yadika al-khayr innaka ala kulli shay'in qadir to haka nan ne fir'auna bai ishi Allah ba waɗanda suka fi fir'auna kangara da eh, ƙarfi da makamai da dabaru na yaƙi samudawa da adawa duka ba da Allah halaka da da bale fir'auna wannan shi barazana ɗaya ta gidi sannan annabi Musa ya ce musu fa kura kai fa idan Allah ya gadar muku kasan to zai zura ido shi ba. ko kuwa yaya ne za ku tafiyar da mulki za ku bauta wa Allah ko ku abin da ku ga dama ku ko za ku yi wannan bai insha Allah yi kuma abin da ya faru ke aka halaka fir'auna sai aka mika musu kasa saboda ka duk wani shugaba kujerar nan da yake zaune bisa gare ta ya sani gadon ta yi duk wanda ba saraki kujeran da yake zaune kisa gare ta gadon ta yi. kuma Allah ne ya gada mai wannan kujeran fa yanzura ya ya'mal don shi zura ido shi riba yaya ne zai tafiyar da mulki in makamin gwamnati ne haka ɗan gwamna kake ko da kuka juyawa duka kujera nan ka juya can to gadar maka wa Allah ya kujera ne liyan zura kai fata amma. don ya zura inda shi ba yaya ne za ka yi mulki alƙawuran da kake ta ɗauka mutane wurin kwan neman zaɓe za ka cika musu ko ba za ka cika ba a'a ƙarere ne kake musu don su zaɓe ka ko kuwa da gaske ne kake musu wannan alƙawarin, sai abin da shi karshen ka don Allah zai sa iko shi ba Allah sa mu dace da Allah rahma sai Allah ce ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم ولكن أكثرهم لا يعلمون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين من ثلاثة معجزات guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kama Fir'aun فألقى أساه فإذا هي تلقف ما يأكلون سنة النبي موسى عليه السلام معجزة أزواج فرعون ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين hannune da ya sa da wuya a cikin da yakin da hannu sai da hannu ya kuma farita mu'jizozi guda biyu ke da za mu ji za Allah ce kuma wallahi tabbas akhadna ala fir'auna bisinin mun kama mutanen fir'auna bisinin da shekaru na fari ya zama mu'jiza ta annabi Musa zuwa gare su san cewa ba a taba Allah a kwashe lafiya sai Allah ya ba shi waɗannan shekarun fari su zama mu'jiza zuwa ga fir'auna da jama'a wa nafasin min al-samarat mu'jiza da kuma tauyewar ƴaƴan itace yadda suka saba samun 'ya'yan itace su ɗiba su ɗiba su ɗiba sai Allah subhanahu wata'ala ya rage saboda wannan tsagerancin da suka yi Allah ya nuna musu fatewa sun taɓa nashi ne annabi Musa da mutane ne da suka taba saboda ta ku dawo da tuba Allah ke na musu haka nan ne la'allahum tsammanin cewa su yazzakkaru na za su ba. sun suka wasu suka dawo shi nan sai mu yahe ma ya fa'alu Allah bi azabi in shakartum wa amantum wa kana Allah shakiran alima Allah bai komai da azabtar da ku in ku yi imani ko gode ma Allah azabtar da ku bai karar da Allah da komai balle Allah ya ce balan azabtar da ku don karu da abu kaza ba abin da zai karar da Allah sannan Allah bai godiya ne ga duk wanda ya gode mu fa’ida ja a tunan hasanatu idan kyakkyawa abu yi ji sun samu ruwan sama an yi ruwa ga shukka nan baje-baje sun samu amfanin gona suna cikin lafiya da koshin da suna cikin lafiya ga kwanciyar hankali ƙalu sai su ce lana haziki ai dama mun cancanta mu samu wannan yanayin da muke ciki ai saboda dama muna da ƙwararru masana waɗanda suka sa hanyoyin da za a bi domin yanayin zama mu yi inganta saboda ka aikin su ne da suka yi ya samu ka samu wani ba su dinginawa wa Allah wane su su jingina wa Allah za ka auna? amma wa in kutubuhum sayyi'atu idan wani mummuna abu ya kabe su aka yi mutu fari amfani kwanan su ya ja da baya rashin lafiyoyi da sauran su musibu dai kaloli daban-daban daban-daban ya tsayyaru da Musa kuma ma'a a wannan lokaci sai su canfa annabi Musa da shi da waɗanda ke tare da shi ce wannan musifar da muke ciki Musa da jama'a ce suka taka muna zaune mu lafiya lau suka je suka ce wai wai wani Allah da za a zo a bauta an yi kaza an yi kara an yi tace suna ja mana waɗanda duk musibin da muke ala Allah ya ku saurara inna ma ta'iruhum shamfin nan nasu inda Allah daga wurin Allah ne ba da Musa bane wannan musibun da na same su Allah ne ya aiko musu kamar yadda ya aiko musu kuma da kyakkyawan yanayi ba su gode mai suka mai da lamarin gare shi ba sai sa ya jaye wannan kyakkyawan yanayin da suke ciki ya maye musu da mummunan yanayi walakin tsara sarf la ya'lam sai dai mafi yawanci ba su sani ba ‘yan kaɗan ne kawai ke sani haka nan su tuba ma'ana su koma ma'ana ya kuke gani idan aka yi fari sai a ce a kai a roƙe ruwa wa ake zuwa a roƙe shi don yi ruwan sama shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ashe an san cewa lalle ne Allah nan shi ne mai ruwan sama shi ne kuma mai jaye ruwan sama saboda haka ya jaye ruwan sama a ce a roƙe shi a kankan da kai domin ya sako ruwan sama da yawa kuwa a ce a yi ɗin sai a samu ruwan sama da wuya a ce an ce ayi ruwa a ce ayi yi roƙo ruwa a ce ba a samu ruwan sama kai wasu kafin su dawo daga wurin roƙo ruwan nan Allah subhanahu wata'ala ka sako ruwa ya nuna musu cewa lalle sun bi hanya ta ƙwarai wurin biɗan wannan buƙatar. amma wasu shugabannin ba su yarda da haka an ba a yi ruwan sama ba sai ce ai lokacin yin ruwan sama an ke kai ke sa ba a yi ruwan sama ba saboda haka ba sai an jaya roƙon ruwa ba ku je ku zaman ku ɗan lokacin da Allah ya soya ruwa ya yi zai yi ruwa haka ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jama'a ba haka ce yana bisa mimbari yana hudu ba wani yan isko yana bisa mimbarin nan bai kula da cewa annabi na hudu ba ba ya ce to annabi sallallahu alaihi wa sallam mu waɗanda ka samu da abinci kun bar samu da abinci dabbobin mu na can na ta halaka ruwan sama ko ɗan saboda aka ka roƙi Allah shi muna ruwan sama manzo sallallahu alaihi sani ya jaje hutuba ya daga hannu sama ya roƙi ruwa Anas a Malik radiyallahu anhu da labari. Ya yace lokacin da wannan bawa Allah ya shigo yi wannan magana ya roƙi annabi shi roƙa musu ruwa babu ko kwanzanin girgije sararin saman Madina amma yake kowa fita cikin masallacin nan share-share ya isa gida jike da ruwan sama cak kuma yake da aka kama tsala da ruwa ta sannan juma'a ruwan na abba su yanke ba har wata juma'a kuma sati guda ana ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam na bisa membari sai ga wani mutum kuma ko dai shi wannan da ya zo wancan fati ko kuma wani daban ya yi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da Allah ya karo ki Allah ya zai mana ruwa. ba a ƙima azabar Allah ba a ƙima kuma ni'ima Allah ya ce ga dabbobin mutum jere na ta tafiya da dabbobin mu waɗanda ka kawo mana abinci tun ana kawowa hange mai ya daɗi ba su yi tsallakuwa su kawo mana abinci gidajen mu na can na ta rushewa saboda ka roƙi mana Allah su jaya min ruwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah can gehe gehe gehe gehe mu ba a saman mu ba alal akan akai can inda duwatsu anas ibn malik da ke kuma ba da labari yace ko da muka azu hafe ga madina na ta kwayewa kamar yadda dai mutum ke ɗebe tufafin jiki ne haka gidajen suka ta ɗebewa a sararin madina madina ta koma ta. to saboda haka idan lokacin da aka saba yin ruwan sama lokacin ya kai an ɗan gota kaɗan to masifa ta su manoma sun sani da duk wanda ya san lokacin da ake ruwan sama ya sani an san cewa akwai canje-canje amma duk da canje-canjen da ke faruwar da an wuce canje-canjen kuma masana sun sani su ne ke ba da labari a je a yi roƙon ruwa saboda haka yin roƙon ruwa sunna ce daga cikin sunnoni annabi sallallahu alaihi wa sallam. to mutane annabi Musa eh, mutane Fir'auna abinda suka ce kenan in mummuna abu ya same su su ce Musa ne da su da jama'a وقالوا كما وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والأمل والدفادع والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين وقالوا كما جماعة فرعون وده فرعون الجماعة فرعون suka ce mahma na bihi min ayatin duk wata aya da za ka zo mana da ita duk wata mu'jiza da za ka zo mana da ita kai Musa don ka yaudare mu ka jaye hankulan mu ita harana biya. don ka sihirce mu don su ba abin da suka sani sai sihir don ka sihirce mu bi da wannan mu'jizar to ka sani kuma na hannu aka bi mu'mini mu ba masu imani mutane saboda haka duk abinda da za ka zo da shi je ka zo da shi ba ka zo da sanda ba kai ko da hannu ka fara eh, fari fiyar sannan ga shekarun wani haka na ka samu samun yayi ta ce to bismillah ce gaba duk wanda za ka zo da ita ba za mu yi kimani Allah ce fa arsalna alaihim tufan mu'jiza ta biyar ce muka aika musu mai ambaliyar ruwa gidajen ku duk gaba ɗaya ko ina babu inda ɗan adam zai saka kafa sai cikin ruwa amma ban da gidajen annabi Musa da mutane shi da wannan ya wuce wal jarada muka aika musu fari ba abin da fari nake bari sai sun canye shi kaf da abincin da su, da komai wasu su abu na bakwai wal kummala Allah ya maka aika musu ƙeyar kai duk gaba ɗaya cikin jikinsu da kanunsu da su da ina ko ina ƙeyar kai saboda aka ba su cikin natsuwa ba su cikin kwanciya hankali abu na takwas Allah ce wanda fadi'a sannan muka aika musu abbafa da faɗi ko ina ba mu saman lafi duk inda mutum zai sa kafa faɗi ne su ma haka nan canye tuwayen suke da sauransu jinin da aka aika musu duk da ruwa za su sha da sun ɗauko sun kai da baki jini ne wasu malamai suka ce kogin ne gaba ɗaya da jini ke kwarara da kogin ne sai su zo gidan jama'a annabi Musa alayhi salam su roƙi ruwa don su sha don su ruwa wasu duk sun koma jini ne da an miƙo musu ruwa cikin koyi suna kaiwa ga baki sai ruwan ne kuma jini to musulmin da ku sha Allah ce ayatu ayoyi ne mu'jizozi ne mufassalatin daban-daban daban-daban daban amma fa takbaru suka girman kai suka kimi kauya wa kanu qaumun mujrimin Allah ce lalle mutane ne masu tsaurin kai Allah fa siffanta su haka nan da tsaurin kai to yaya kai da adam zaka siffanta su da kai? ai fiye da inda akwai wani siffa fiye da tsaurin kai to da shi zaka siffanta sai ita zaka siffanta su da shi to waɗannan mujizozi da Allah ya ta aiko musu ɗaya bayan ɗaya duk mujiza aka aiko ni suka ce wa adaran makaranta mu nan walamma waqa alaihim alrijz qalu ya musa قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ولما وقع عليهم الرجل a lokacin da wannan azaba ta annoba ta faru gare su qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa yanzu dai ka san kai tare muke da bai kamata irin waɗannan abubuwa na faruwa kuma kana da hanyar da za ka magance mu da shi ka kyale ba yanzu dai kudu da na rabu Saro hmm, roƙa mana ubangiji nan ma sun daraja shi farko a wata ayan ya ayi fasahir ka bace odo la rarar Yadda je ka roƙon mana Ubangijin da bima a hila indaka da alƙawarin nan da ke tsakaninka da shi. Nan ka roƙa zai karɓa mu. Layin ka shafta annan rizza idan ka kwarage mana wannan bala'in annoba da muke ce kai yaye mana shi. لنؤمنن لك والله دار الإيمان لك ولنرسلن معك بني إسرائيل كما دام تكما بنو إسرائيل في إيمان كريم لكيك موتا وعلا على طول المسكين التي فلما كشفنا عنهم الرجل النبي موسى يا رجال أما سألنا بكاور لما كنبه ya roƙi Allah ya Allah za alƙawarin da mutane na suka yi Allah ya san cewa ba cika alƙawarin za su yi sai dai ne zai yi ne don su san da cewa annabi Musa na da matsayi a wuri ne shi Allah in ya roƙa ana yi mai saboda aka sai ya roƙa ceto kenan a duniya ko to haka nan ma ceto a lahira duk wani wanda Allah zai baiwa ceto to lalle ne yana da matsayi wurin Allah saboda menene Allah ba zai ceci duk wanda zai ceta ba ba tare da ya sa ceto ga hannun wani daga cikin bayan Allah ba cewa je ka cecewa ne je ka cecewa ne je ka cecewa ne ne a cikin ma'aikan domin kai da za a zo a ceta din nan ka san lalle wannan da ya je ya kama tsawa aka hidda ta cikin musibar da kake lalle na da matsayi wurin Allah don ka san da cewa yana da matsayi a wurin Allah dalilin ne sa Allah subhanahu wataala ke baiwa bayan Allah ceto ke kamar nan duniyar ne duk da kake neman wata alfarma ka san wanda an da shiga a wannan wurin wanda aka girmamawa wanda aka ji magana ce sai ka bi ta gare shi zuwa neman wannan bukatar to haka ma lahira Allah subhanahu wataala sai ya baiwa waɗanda suke nashi ne waɗanda suke bi shi sau da kafa sai ba su ceto kuma iya waɗanda aka ce su ceton dandan za su tsaya ba su da ikon ƙara ko da mutum guda sannan kuma ba su ragewa Allah subhanahu wata'ala yake fallan ma ka shafna anhum ar-rijza a lokacin da muka yaye musu wannan azaba ta annoba ila ajalin hum ku? zuwa wani ajalin da su dama za su kai wannan ajalin idza hum yankutu sai za su gaba da sun wani wani alƙawarin da suke. ina imani da suka ce za su yi da annabi Musa cewa za su kan ma annabi Musa banu Isra'ila su je su bauta wa Allah tare da shi ina wannan alƙawarin ya za alƙawarin yan siyasa ba da ya mata bukatar ba to shi ke nan amince da waɗannan alƙawarin shi ko annabi Musa bai koma gare ku ba na cewa ina alƙawarin mu ba Allah ce taqabna minhum sai mu ko muka yi musu ramuwa muka rama musu wani wani wa alƙawarin nan da suka yi so ga cewa sun yaudare mu sun kwashi ilin Allah ce taqabna minhum sai muka yi musu ramuwa fa zarqnahum fil yam sai muka nutsar da su a cikin teku cikin gulbi saboda ni Allah ce bi annahum sanadiyyar cewa su kazzabu bi ayatina sun karyatar da duk mu'jizozin da muka aiko musu da ayoyin da Annabi Musa ta karanta su na taura duk gaba da sun karyata su wa kanu anha ghafilin kuma sun kasance gafalallu rabkanannu an ha ga waɗannan ayoyin sai ki tabbatun ayoyi dalilin da yasa muka azabtar da su ke saboda karyatar da ayoyin Allah ba kananan ba karamin aiki bane babban sako ne karyatar da ayoyin Allah da kuma hitabatun ayoyin Allah babban sako ne وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون التي وأورثنا القوم سيمك غادا ومتعنين لن ودن متعنين ne sannan menene Allah ya gada musu waɗannan mutane allazina kanu yustab'afuna waɗanda to kasance ana raunanar da su banu isra'il ana bautar da su ana sa su aikin lebaranci Allah ce sai muka gada musu me Allah ya gada musu mashariqal ardi wa magharibaha yamacin gabashin kasar misra da yamacin kasar misra wato duk kasar misra gaba sai Allah ce banu Isra'ila ga ƙasa na mun ba ku cikin ‘yan mintoci Allah halaka fir'aun Allah ce allati barakna fiha ƙasan nan da muka sanya albarka a cikinta ƙasan Misra ya yi itace da sauransu duk gaba ɗaya. Watan mat kalimatu rabbikal husna ala bani isra'il yace kalmar ubangijinka alhusna kyakkyawar kalman da ya musu wato kyakkyawan fatar da ya yi musu tammat sai wannan fatar ta cika ala bani isra'il akan banu isra'il fatan mai Allah subhanahu wataala ya musu Allah ce wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin fata alherin da ubangiji ya musu kenan an tsamo Musa ne cikin gulbi bakin gulbi a tsaki gidan fir'auna aka rene shi gidan fir'auna ya tashi gidan fir'auna ya wayo gidan fir'auna kuma ya aiko shi da manzanci zuwa ga fir'auna Allah ce so muke yi mu yi baiwa ga banu Isra'ila waɗannan da aka mai suwa to su muka son mu yi wata baiwa zuwa gare kuma mu sanya su su zamo a immatan shugabanni kuma mu sanya su kuma da warisi na su masu gadon wannan kafar da ake bautar da su su koma su a gabanni, masu madafan iko masu haɗi aji dalilin da ya sake kuma daidai wannan gaɓar ne an halaka fir'auna bayan halaka fir'auna sai annabi musa da mutane ne sai Allah ce wa auratu min ya alladhina kanu kuna me muka ba su gado masharq al-ard wa magariba? duk ƙasar misira gaba ɗai Allah ya kawo miƙa musu ashe duk wanda ke tare da Allah shi a tare da kowa kuma shi a da komai Allah ce bi ma sabaru ku ne ba fa sha abin da annabi Musa ce musu ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako ga Allah sannan kuma kai haƙuri kuma suka bi wannan shawara da suka nemi taimako ga Allah suka yi haƙurin sai ga shi bukata ta bi sai Allah subhanahu wata'ala ya ce bi ma sabaru saboda haƙurin da banu Isra'ila suka yi akan biya annabi Musa ba su yi mai tawaye ba suka tsaya tsayin daka ba su wace mai ba duk bala'in da fir'auna ke gana musu kuwa suka yi tsayin su kyan a sanadiyar wannan haƙurin da suka yi kenan Allah ce sai muka ba su wannan ƙasar gani Allah subhanahu Ta'ala yana komi ne lokacin da ya ga dama amma kowane abu Allah ya sa mai sanadi in kai haƙuri to haƙurin nan na daga cikin sanadin da zai sa Allah biya maka wata bukata rashin haƙurin kuma zai sa ka rasa wata bukata kamar yadda sahabban manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka yi haƙuri da cutar da kafaran maka ke ta gana musu khabbab ibn al-arat radiyallahu anhu sai da ya isko annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance cikin inuwar Ka'aba yace ana tad'u lahalana, lana ana eh, tansuru Allah lana ala tastansiru Allah lana baka roƙan mana Allah baka neman mana taimako ga Allah ana wahal da su kamar ni shi ga nauni ba jiyau ba sai da ƙurayshawan maka suka kama khabbab ibn arad suka ɗebe tufafi nai suka haka wuta suka bankare shi wasu na riƙe da ƙawa, wasu na riƙe da hannu aka ji aka aza bai ne bisa wuta ya ce ba abin da ya kashe wutan nan fake sai ruwan da ka zuba ga baina cikin wutan nan kama ana gashin tare ne ya ci abin da kashe wutar nan ke tukunan suka jifa da shi suka yi gaba annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce musu isbiru kai hakuri magabatanku an azabtar da su fiye da irin azabar da aka yi muku ɗayansu ya kasance zarto ake ɗaukowa a zo a zaunar da shi a aza mai zarto bisa kai ana gagara ana yankan kai ne ko dai ki dawo ko kawo binan basara ke ko kuma a tsage kai ne annabi sallallahu alaihi wasallam wani yace mashaci ake ɗaukowa na ƙarfi a ɗarme shi ana shatar naman jiki ne an an caka mashaci sai an cimma ƙashi tukuna a shaci saboda wahansuwa amma ma ya sunduku zalika an dinihi duk wannan azabar da ake mai ba ta hana shi cijewa a ta addinin da yake na bauta wa Allah asiya alaiha salam haka fir'auna ya mata a azazarta duka fito a tsaye rabin kai ya faɗi nan rabin kai ya faɗi nan amma duk gaba ɗaya suna rike da addini annabi sallallahu alaihi wasallam cewa innakum la tasta'jilu ai ku gaggawa kuke nema bukata kuke so cikin gaggawa yace aminci na nan tafi an matafi ya tashi da ƙasar sana'a zuwa hadara maut la ya hafa illallah wa ba ala kalimi bai fargaban komai fasu sai Allah bai dai zaton wani ɗan ta'adda shi tare shi hanya bai zaton ɗan fashi shi tare shi hanya yana koran tumaki ne bai zaton kura ta tsallako ta faɗa cikin tumakin nan ta ɗauki sa guda zai wannan tsoron saboda amincin da za a samu ya ce walakin na kuma tasu a sai dai ku gaggawa kuke nema saboda ka yi ta haƙuri matuƙan dai ana riƙe da al'amarin Allah to haƙuri ya rage amma ba ka riƙe Allah ba ka ce shi Allah shi kwana da kai ha wani izini saboda haka mu rike Allah riko na kwarai ba rikon demokaradiyya ba inda da muka ji kaushi sai mu koma ba Allah in muka ji dan tsanani tsanani sai mu tsere a'a ba irin wannan rikon ba mu riƙe shi inda daɗi inda tsaki inda zaki inda sanyi riƙon Allah ke Allah ce wajen marna muka darka ki ma kana yasna fir'aunu ko qaumu duk abin da fir'auna ke aikata da shi da mutane ne na benaye da minana da minana duk gaba ne Allah ce muka darka ki su muka halake su wama kanu ya'rishun da kuma manya-manyan ruhuna kantan kantan da ake ana shan inuwa duk gaba ɗaya Allah ce muka rede su muka ce banu isra'ila bismillah ga kasan da abinda annabi musa ya ce musu A asa rabbukum an yi yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ard fa yanzur kayfa ta'malun to an kai wannan gaban ya Allah ya ba su kasan su je a gani to halaran ma ni Allah ya ce mana وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل وباطل ما كانوا يعملون قال يا موسى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر Allah ce da muka halaka fir'auna wajawazna sai muka ƙetarar da banu isra'ila al-bahra gulbin nan wasu suka ce bahar jordan fatau ala qaumin suna ƙetarewa ke an halakar da fir'auna su ko Allah ya tsirar da su fatau ala qaumi yaqufuna ala asnamihim sai suka cimma wasu mutane waɗanda suna nan dukuhe sun dukufa akan gumakansu suna bauta wa gumakansu قالوا جماعة جماعة موسى زي كتير يا موسى يا كي موسى اجعل لنا إله mu ma ka sanya mana ubangijin mu abin bauta wa mu mu ga abin bautawa mu kirikiri kamar da kuma kamar yadda waɗannan suke da abin bautawa ga rikin sa gaba suna bauta suna bauta butulcin da banu isra'ila suka fara ki tun ba kai ko ina ba fa yanzu ra kai fa kama runa din nan ya fara aiki kin nan za ku gode ma Allah ko butulce bai za ku yi to da butulci suka fara ba da godiya suka fara wani malami ke cewa banu isra'il wani da ya turke wani ya tsare wani malamin musulunci yana ce mai ku musulmi saɓanin cikin addininku ya yi yawa manzonku yana barin duniya tun ba a kawo da shi ba kuka ta saɓani tsakanin ba wane ne zai zamo shugaba tun ba a kawo da manzon ba daga nan saɓani kullum saɓani kullum saɓani kullum saɓani kullum saɓani ba ku da haɗin kai sai da ya gama zuwa lafiya sai musulmai malamin ya da kai dibe shi ya ce ka gama ya ce yi ya ce to mu sai da manzon mu ya bar duniya ta kuma sannan ne muka fara sabani ya ce awo ya ce kurtuku tun manzon ku na tsirayi tun manzon ku na raye kuka fara sabanin gaba gare shi tun bai mutu ba ta kuma har yanzu ku ba cikin sabanin kuke to da mu da ku su wane ne masu ne kuma masu tsaurin kai shi ke na sai ya ga annabi Musa cikin su fa suka ce mu Allah mu muke son ka nuna mu tun ba tun lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Musa a taura da za mu zo nan gaba ne waɗanda suka saba suka bautawa kammarake suka bautawa aka ce a je kamun kafa an je kamun kafa ke na wurin Allah su ma ɗin da suka ji magana sai suka ce to Musa ba mu yarda da kayan magana da Allah ba sai ka nuna mana shi bayyane sannan za mu yarda sai ga tsawa ta kan musu sun gaba ɗaya sai suka mutu sai da zai musa ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka raya mini su in koma da su gida kun na koma gida ba da su ba an ce na kinke da fige na je na halaka su ba da ya Allah in muka koma inda tun muna gida ka halaka su kowa na gani abin da ya faru amma yanzu da nan da nan ni da su sai Allah ya rayar da su ya koma da su gida banu isra'ila ke suka ce ya musa ya ji allah la ilaha ka sanya mana allah ka ba lahum aliha kamar yadda musu wadannan ke da aliha abin bauta wasu ƙala nan musa ce innakum lalle da ku qaumun wasu mutane kuke tadhaluna kuna jahilta al'amarin kuna da jahilci inna haula lalle ne waɗannan mutane mutabbarun mai halakarwa ne ma fihi abin nan da suke ciki mai halakar da su wa irin ba ta mai amanu sannan barna ce suke aikatawa ba daidai suke ba sai annabi Musa ya ƙara ce musu ne قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم annabi musa alayhi salam ya fito cikin wani jidali ya fado kuma cikin wani jidali ya gama jidali da takaddama da farauna da mutane ne yanzu da mutane ne suka takaddama wanda na farko da ƙetarewansu gulbi sun ce to Allah suka sun gani kamar yadda waɗannan ke bauta wa Allah su ga sun sa shi gaba to su ma annabi Musa ya zo musu da Allah su su ma sa shi gaba qala annabi Musa ya ce a ghayra Allah yanzu wani Allah ne abghaytum zan bido muku ilahan ya zamo shine abin bautawanku banci Allah ne halicce wa huwa faddalakum kuma shi Allah ne shine ya fifita ku alal alamin akan duk halittun da suke raye a lokacin Allah ya fifita ku akan su sannan annabi Musa Allah ya ce wa inna jaynakum min ali fir'aun ku tuna ku jama'a Musa a lokacin da muka tsiran da ku daga bala'in fir'auna ya sumu na ku yana ɗanɗana muku su al'azab mummunar azaba wace mummunar azaba ce su hayu na nisa nisa'akum yana karkashe ƴaƴanku maza yana bari ƴaƴanku mata domin boka daga cikin bokaye ne sun haɗa mai cewa to wani za a haifa cikin banu isra'ila wanda zai sanadiyar rugujewan mulkin gaba ɗaya sai sa doka ya ce to duk ɗan da aka haifa duk gaba ɗaya a kashe, aka ci gaba da haka nan shekara da shekara sannan aka zo aka wa dokan kwaskwarima aka ce in bana aka kashe to baɗi a tsallake kada a kashe sai kuma wata shekara a kashe wanda shekarar da ke biya ko a kashe sai ya daidai shekarar da ake kashi aka haifi fir'aun aka haifi musa da shi musa fir'auna eh, to shi ke da haka aka ce mai sannan da musa samiri musa da fiyin lahi da musa samiri duk cikin wannan shekarar da ake kashe 'ya'ya maza aka haife su shi musa samiri da uwa ta haife shi sai ta kai cikin kogo ta ɓoye inda ana halaka shi ma halaka shi can ko shi halaka can ba ta zai gane ba shi ko musa da biyillah uwa ce ta kai shi cikin gulbi ta jefa in ana halaka shi shi halaka can ba ta gane ba cikin iko Allah aka ɗauko Musa a samu Fir'auna ya tashi gidan Fir'auna ko mai gidan Fir'auna aka aiko shi ko manzo gidan Fir'auna ashe shi ne sanadiyar halakar Fir'auna saboda ka duk abin da Allah shata ba mai ketare shi akwai mawaki da ke cewa idan mar'u lam yutulaq sa'idan min al-azal faqad khaba marra wa khaba mu'ammalu فموسى الذي رباه فرعون مرسل فموسى الذي رباه فرعون مرسل وموسى الذي رباه جبريل كافر idan ba a halitti mutum tun azal cikin masu arziki da samun arziki ba to ba bakar saba barraba duk wanda ya rene shi da gurin ya ci moriya ta ya haka wa haba mu'ammalu duk kuma wanda ya sake baki cewa shi ma din yana fatan ya ci moriyar wani shi ma ya yi haka ce ku dubi misali guda biyu musar da fir'auna ya rena da shi ya zama manzo amma musar da jibrilu ya rena da shi ya zama kafir dan shi wa an yi shi sa'idan tun azal shi ko wa an yi shi ba sa'idan ba tun azal saboda haka sai suka tashi a hankali wa fi zalikum Allah ce a cikin wannan wanne ciki eh, in ja tsiran da banu isra'ila ko kuwa azabar da fir'auna ke gana musu malamai suka ce duk guda biyu Allah ke nufi wa fi zalika bi ma'ana a cikin tsiras wanda Allah ya yi muku bala'ud akwai jarrabawa ko a ce akwai ni'ima min rabbikum daga ubangijin ku azamun mai girma zuwa gari ubangiji ya muku ta babban ni'ima nan ce wa fi zalikum a cikin ɗanɗanan mummunan azabar da fir'auna ke ɗanɗana muku na kashe 'ya'ya maza da bar 'ya'ya mata wa fi zalikum a cikin wannan bala'un akwai jarabawa da Allah aiko muku azimun mai girma min rabbikum daga wani ubangiji abin da ke faruwa kenan ko ya fara faruwa kenan yanzu mun fara karantawa kenan na farko a nuna musu ubangijin to nan gaba za mu ji kuma ta hanyar da za su kullo wa annabi Musa da suka faɗi haka nan annabi Musa na so ya tunatar da su ba haka a daidai ba yanzu ba wani Allah a daidai a samu a ce gashi su bota mai ba alhali Allah ne ya tsirar da su daga banu Isra'il Allah ya fifita su akan sauran talibai sannan kuma su tuna Allah nan fa shi ne tsirar da su daga bala'in Fir'auna wanda yayi ta kashi yayansu maza yana barin mata sai Musa na tunatar musu ni'imomin da Allah ya musu ya Allah zukatansu su su dawo ga Allah yanzu jidanin da annabi Musa kuma ke ciki ke to za mu dafa aya anan. nan abin da muka rasa ne Allah ba mu ladin da ke ciki kuskuren da ya faru kuma bayanin da zai Allah ya fi mini da ya yi cikin zukatan masu saurari akwai tambayar da muka yi kwance a jiya Allah ma zai karanta mu da mu wannan tambayar bayan sai sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya kara mu lafiya amin mai tambayar ke malam unguwarmu muna da wani limani wanda ba ya auka gyara ko ya yi kuskure sannan baya bari a yi karwa a masallacin ko da kuwa an ga wani abu wanda ya kamata a ce a yi tunatarwa a kansa baya bari sannan ko sharar masallacin baya bari a yi baka isa ka a taƙaice abinda kenan malam shi ya mayar da masallacin kamar fadarsa ta yadda yake so za a yi kuma wallahi malam akwai karancin masu ilimi a cikin wannan masallacin tambaya a nan shi ne dole ne idan mutum ya ga wani kuskure da ke faruwa a cikin masallacin sai da izinin limamin sannan zai iya tunatarwa a cikin masallacin ko ya yake limamin Allah ya mayar da malam gida lafiya a yi to ya jama'a musulmi mu matasa mun taso Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwa da sanin addini irin baiwar da yawanci magabatanmu da su samu ba saboda haka wajibinmu ne mu san irin yadda za mu yi tahiya da su yadda za mu yi mu'amala da su musulunci haɗin kai yake so ba da rabuwar kanu ba shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ce wa atasimu bi hamdillahi jami'an wala tafarraqu ku lallaba da dattijan ne wata ran kuwa da masallaci kada a sa tsawo yadda har za a samu rarraba tunatarwa lokaci da sannan kuma wuri da rai sannan yanayi da ne bai yiwuwa ya kasance ana wa da kaije ɗa'a da biyayya a ce za a yi nasiha su ce ba su yarda a yi nasiha ba ba hito musu ta hanyar da za su amince a yi nasiha ba kuma su da masallacinsu su suka ɗarma arnan uwayen an ka haihe ku gaba gare su kuka tashi kuka isko su cikin musulunci inda kuna ba su haƙoƙinsu yadda ya dace na ɗa'a da biyayya to da su ɗin ma za su ce wani tashi kai kuna nasiha cikin masallacin ni na ga haka nan da kaina a masallacin da muke sallah akwai wani malamin da ba a yarda ya tashi yi nasiha cikin masallaci amma ni ana ba da dama a tashi yi nasiha saboda ne don ina ganin daraja waɗannan tsohon da ke tare da muke tare da su mu ne da kakanninmu ne amma ba ka ganin darajar su ba su ce maka yi ka yi kai in fi ma gyara ba ka karɓa to kai za ka zo kai musu gyara su karɓa inda kan suna maka gyara ka karɓa wani e eh, askin ga da kai ba daidai na je ka gyara askin ba irin askin da ka tashi ka isko muna yi kenan ba dannan zuwa a jima ya ga ta gyara to gobe za ka cewa za ka yi nasiha cikin masallaci ka kai amma ya ce ka gyara ka yi harare ka wuce wanka ya ce wa ne irin tuwahin da kasawa ba daidai na ba yanzu ba wanda ya san ka ban kana haɗe cikin kahere ba iya gane cewa musulmi kake saboda ka zan sa tufafin da zai bambanta ka da kaki ka yi shiga irin shiga musulunci in yadda ka canza to goyi bai ce ba ka cewa za ka yi nafiya masallaci ce ka kai ya taso da kaya za shi gida da gona ka zo ka a shi kayan nan ka kai mai gida ba ka cewa za ka tashi kayan nasiha gwamnati ce ka kai don kwanu ɗan wani kaiwa bai ce ba haka ne amma ba mu san darajar su ba yawanci ba mu ba su haƙoƙinsu to saboda mai su za su ba mu dama mun yi abin da muke so alhali mu ba mu yi musu abin da suka so ba kuma abin da suka so ga bai saba musulunci ba saboda haka mun ajale ki da farko kahi a kai da su da tijan ni ban ma ga ba mu matasa mu adali don mu gyara muke ko cikin gaggawa nan take a gyara to abin da aka shekara aru aru ana yi kana cewa cikin minti ɗaya a gyara ko cikin yan kwanaki a gyara in kuna musu ɗa'a sun zo kuna karatu da ce to zuwa ne za a sa shi zan karanta muna a hadari cikin masallacin ba. dan gidan wani dan gidan wani ce to bismillah cikin karatu a hadari din nan sai a ta gyaran da ake yi cikin ruwan sanyi sai a ta gyara da jama'a sahin kwana biyu ta da an gyara al'amur amma bai yiwuwa gyara da karin tsaye shekaru goma sha uku annabi sallallahu alaihi wasallam yayi makka yana kira ga barin mai bauta wa ka shekara goma sha uku tukunne hijira zuwa madina wani abin yana gani ya kamata a gyara amma sai kyale ya ce ma aisha laula eh, hajjisanu kawai bil na'am laj'altul baita ala maqam ibrahim mutane ke ba don barowar da musulunci ba a dade ba wasu gane musulunci ba tukunna da na gina ɗakin Ka'aba bisa ga harsashin da Annabi Ibrahim ya kai amma sai bar wannan gyaran inda yayi da an ce to aikin kakanni ke na shiga rushewa kuma a ce ba a yarda da an samu matsala amma sai ta lallaba ba da aka waye gani da kansu suka ce kai da makon zo ka an shirya kan ba mu iyawa da kai da kansu suka mika mai maka bataran da haka nan za a mika muku masallaci a ce ina wani gani ko jagorance musalla da haka nan zai faru wata rana duk wanda in yayi sallah shi kaɗai sallah ta karɓaɓɓa take to in yayi ki duk waɗanda suka yi bi shi sallah sallah su ta yi daidai ba sai wanda ya kowa iya karatu ya yi kowa iya fita haruffa ba in dai in yayi sallah shi kaɗai sallah ta karɓaɓɓa take wurin Allah da zahirin shari'a to duk wanda ya yawa jagoranci sallah sai karɓaɓɓa take saboda haka a zaka lallabawa da kake janna Eh, a zan ka lallabawa har lokacin da Allah zai raba mu lahiya ko dai mun mu su ko su su mu Allah ɗaya son gawon wani amma dai duk yadda aka yi dattijan za su riga wasu matasan lahira ko matasa su za su kaji masallaci to haka nan ya yi da a ce ku je ku kira masallacin ku can da man waɗanda nan masallacin da kuka bari wa ɓarnan nan da kuke son ku gyara ba ci gaba za ku yi amma da zarar masallaci ya shigo hannunku to lokacin in dare ku da kuke son ku gyara to bismillah yanzu kan ku gyara sai masallacin ya zo hannunsa kuma tukunna za ka ki sabanin da zai ta faruwa wane ke ni zan zan lima wane ke a'a ni zan lima ci yace ni zan je ni zan ji kaza saboda ka mu zanka tafiya da komai cikin ruwan sanyi da lalata saboda ka na ji daɗin wanda tambayar da aka tambaye Allah wanda ya wannan tambaya shawarar da ba su su zan ka lallafawa da kafin nan ana karatu ana karantarsuwa ana ɗa'a da biyayya ga waɗannan da ke ya so a ga canjin da zai faru Allah ya sa mu dace da al'umma wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk